amma ki sani ba zan yarda da ƙananun maganganu cikin wannan gidan ba. Za a yi rigima da ni matukar na ji wata ko wani abu ya biyo baya domin ba zan lamunci wani ya zagi min ke ba. Don tabbas in hakan ya faru rayuka za su ɓaci. Maganan Halisa ce na kuma amince zan aure ta. Shi kenan ai sai su bar magana. Cikin nutsuwa Ummi ta ce alhamdulillah insha Allah babu abin da zai biyo baya sai alkhairi. Sai dai ina son ka rage zafin zuciyar nan taka kuma ka dinga fitowa cikin jama'a kwata-kwata kwana biyun nan na lura ka zama a fada ko za ka iya faɗa min meye dalili Ya ta minti uku bai ce komai ba, daga bisani ya ɗago kanshi yana kallon mahaifiyar nashi ya ce, Ummi, kin san halina, ba na ganin ana yi ba daidai ba in yi shiru. Duk ranar da bai martaba bai fita fada ba. Idan ya wakilta ni, na lura su ladima ba sa jin daɗi, musamman babu waziri. Ummi, su mulki ya dama, sam ne baya bani sha'awa zaman fadan ma. Dan dai mai martaba yana so ne. Shi yasa kawai bana son zaman fadan, saboda ana yin abubuwan da basu dace ba, kuma ba a isa a yi magana ba. Shiru Fulani ta yi tana nazarin maganan ɗan nata. Ta san akwai badakala a cikin gidan duk ran da mai wata ya faɗi ya mutu. Domin dukkaninsu abin da suke wa kenan mulki. Shi yasa suka tsane ta. In ban tana da ƙarfin arziki a gidan da tuni sun kore ta. Babu irin jifan da ba su yi mata ba, tunda suka lura tana ɗauke da ciki, shi kenan kowa ya tashi hankalinsa. Kishiyoyinta tamkar su mutu, asiri ta ko'ina, inda Allah ya taimaka, idan ba a kwanci take ba. Mace ce ita mai addini da kuma sanyin addu'a. Shi yasa duk irin sihirin su baya kama ta, idan ko ya kama ta baya wani tasiri yake karyewa. A takaice dai sai da cikin almasir ya kai wata goma da wata goma sannan ta haife shi lafiya sumul. Gida ya kace mai da murna da hayaniya, sarki Almustapha ya haifi ɗa namiji. Kasancewa duk 'ya'yan shi mata ne guda goma sha uku. Uwar gidan shi ne kawai ta haifi 'ya'ya maza guda uku, su ma suka dinga mutuwa ɗaya bayan ɗaya. Shi ne malaminta ya ce mata, Kishiyarta ce take kashe mata su saboda tana son ta haifi ɗanta wanda shi zai gaji wannan masarautar. Saboda haka dole sai ta tashi tsaye. Nan ta dinga ɗaga hankalinta ta dinga kiran malamai da 'yan bori suna yi mata aiki a gidan. Akan duk ɗan da mai martaba zai haifa in dai namiji ne to kafin ya zo duniya ya mutu tun ma kafin ya shigo. Sosai take aiki la'ajinu a cikin gidan duk dan kawai ta zo ta haifi ɗa namiji abin da bata sani ba shine sauran yan uwan mai martaba almustapha ba sa son haifi ɗa namiji a cikin gidan saboda gudun kada mulki ya koma hannunsu bayan babu shi. Babu irin abin da ba a yi na shirka ba domin ganin bayan sarki da samun daman haya kujerar mulkin tasa. Fulani ita ce matan mai martaba ta uku lokacin da sarki ya aure ta aka dinga surutai. Kan cewa ya auro 'yar malaminsa kuma ba 'yar sarauta ba ce. Nan kishiyoyin da suka sanya ta a gaba lokacin ba ta da wasu shekaru don ba ta fi shekara goma sha uku ba. Da yake yarinya ce mai hankali san ba ta musu rashin kunya. In suna zaginta sai ta shige wurinta ta yi ta kuka tana gaya wa Allah damuwanta. Kusan shekara goma sha biyar a gidan sannan Allah ya bata ciki. Da yake doguwar mace ce sai cikin ya ɓoye. In ban da mai martaba babu wanda ya san tana ciki a gidan sai kuma jakadiyarta mai suna Shafa'atu da yake ita take mata hidima. Cikin ikon Allah haihuwa ta zo. Ta haihu lafiya babu wata matsala. Jakadiya Shafa'atu ta gyara jariri tsaf ta kwantar da shi akan wani ƙayataccen gadonsa mai kyau irin na yara. Sannan ta zo ta taimaka mai jego ita ma ta shirya tamkar ba ita ta haihu ba. Nan ta zube a gabanta tana yi mata sannu, sannan ta ce, Ranki ya dade ki faɗi abin da kike bukata yanzu, sai a kawo miki, sai ki kwanta ki huta. Fulani ta sauke ajiyan zuciya, kana kallanta, kasan tana cikin damuwa ta ce, Bana bukatan komai, yanzu kawai ki je fada ki kira min mai martaba. Da sauri ta miƙe ta fita daga ɗakin domin cika umarnin da aka bata. Lokacin da ta isa fadan ciki take, da su waziri Zayyano, Galadima, da Wambai da kuma sauran fadawa. Ta ƙara sarje ta kwashi gaisuwa sannan ta isa da saƙon uwar ɗakinta. Nan da ta yi shiru, kowa yana mamakin yarinya ƙarama za ta aiko a kira sarki. Kowa jira yake ga zai je ko ba zai je ba. Abun mamaki mai martaba ya miƙe tsaye a nitse sannan ya kalli mutanen gurin ya ce, Zan shiga in fito yanzu, a cigaba da tattauna maganar da muke kai, insha Allahu ina dawowa za a samu fita. Yana gama faɗan maganarsa ya wuce. Dogarawa guda uku suka bi bayansa suna masa babbar riga, tare da faɗin, ta kawanka lafiya, gaba salamun baya salamun, sarki mai adalci, a fito lafiya, Jakadi ya shafa'atu Atu dai bayan ita ma tana nata kirarin. Nan bakin kofa suka tsaya bayan mai martaba ya shiga bangaren Fulani. Tana zaune ita kadai, tana ta tunani. Tana tunanin irin rikicin da zai tashi, matukar gidan suka san cewa ta haihu kuma namiji. Waɗanda ba su san da zaman cikin ba ma cewa za su yi ƙarya ne. Ita tsoronta kar a je a sabauta mata yaro. Mai martaba ya yi mamakin ganin ta tsaf tamkar ba ta haihu ba. Sannan ga yaronsa mai kama da shi matuƙa tamkar an tsaga kara. Yana rike a hannunta tana shayar da shi Sai ya ƙarasa kusa da ita da sakin fuska dauke da murmushi ya ce, Fulani mai halin manya, mace mai kara da kawaici da kunya, yau na ƙara tabbatarwa ke ɗin alkhairi ce a gare ni. A nitsa ta miƙa masa jaririn tana murmushi ta ce, Gaskiya na ji daɗin wannan yabon da kai mini, Allah ya sauke ni lafiya, gaba wanda Allah ya mana. Hannu biyu ya sa ya karɓi jaririn cikin farin ciki ya ce, Masha Allah, dukkan godiya ta tabbata ga Allah maɗaukakin sarki da ya min wannan baiwa. Allah shine abin godiya. Bakinsa ya kai daidai kunnen ya yi masa hudu ba, kamar yadda annabi ya faɗa, sannan ya kira sunansa sau uku. Sannan ya miƙe tsaye game da rungume shi ya ce, Za mu je fada da shi domin da sanda zuwansa. Hankalin Fulani ya tashi, amma sai ta dake wa zuciyarta. Ta yi addu'a, ta san babu abin da zai samu ɗanta, face Ubangiji ya sani. Nan mai martaba ya fita da jaririn a hannun shi, sa ɗauke da walwala. Fada na ci gaba da tafiya, kawai sai suka ga mai martaba ya shigo rungume da yaro a hannunsa. Hankalin kowa ya tashi, aka fara rige-rigen karɓan yaron. Waziri Zayyano ne ya yi nasarar shi daga hannun sarki lokacin da ya zauna ya ce, Ranka shi daɗe, ina ka samu yaro mai kama da kai sak, sai ka ce an tsaga kara. A mai martaba ya ce, Yau Allah ya min baiwar shi, Allah ya sauki fulani lafiya shi dalilin kirana. Saura ka kaɗan waziri ya kayar da yaron, jikin shi yana kakkarwa. Kafin ka ce kobo, gumi ya jika masa riga, sai ya fara mutsu-mutsu da baki, kwata-kwata ya rasa abin da zai ce. Fada ta ɗauki murna, kowa yana faɗin albarkacin bakin sa wasu na ɓoye damuwarsu amma banda waziri. domin miƙewa ya bar fadin yana saɓe babbar riga tamkar wanda zai tashi sama haka ya shige gidansa da ke cikin masarautar kafin ka ce kobo labari ya shiga cikin gida uwar gidan mai martaba ta turo jakadiyarta domin ta tabbatar mata san ta sa aka kira mata malaminta domin ya yi mata bincike malamin ya ce wannan yaro da aka haifa ba za mu iya kashe shi ba saboda yin hakan zai janyo mana shiga haɗari ni da ke amma abin da za mu yi masa guda ɗaya ne za mu iya cire masa son mulki a cikin zuciyarsa sai dai ya ga ana yi Ta ce dama aini abin da nake so kenan. Kamar yadda ban haifi namiji ba, haka nan bana son wata ta zo ta haifi namiji wanda zai gaji masarautar nan. Saboda haka, ka cire masa son mulki. Inda Halima ka sanya masa tsanan gidan nan, ko kuma ka kaɗa shi. Ina nufin kai masa kurciya, ya bar garin gaba ɗaya. Za mu yi ƙoƙari dai bakin iyawarmu. Sai dai, duk abin da muka umarce ke shi, kada ki fasa. Yanzu dole za mu yi yanke-yanke, kuma za mu yi kwanan bori. Gari na wayewa, za a yi sadaka, za ki ga abin mamaki. Haka nan suka dinga ɗauki ba daɗi kan zuwan sarki Almasir duniya, domin ganin sun sabota shi tun yana yaro. Amma da yake yana cikin kariyan Allah haɗu da addu'an iyaye, babu abin da ya same shi dangane da mugun abin da suke ƙulla masa. Kullum ci gaba yake yi har kawo yau da ake maganan aurensa, wannan kenan. Ci gaban labari. waya su ce ta yi kara ya ɗauka yana dubawa. modin Butu ya gani a jiki. A hankali ya ɗaga ya gyaran murya gami da cewa, ka shigo ne? Daga ɗayan ɓangaren Modibbo ya ce, Eh, gani a fada muna gaisa da mai martaba, yanzu zan shigo. Oke, ina bangaren ummi. Shikenan, zan shigo, dama ina son in zo mu gaisa da ita wallahi. Sai ka shigo, ya faɗa yana kashe wayar. Ummi ce ta ce, kai da waye? Ya ce Modibbo ne, murmushi dai ta ce, ai shi babu ruwan shi wallahi. Na lura baya biyo sauran 'yan uwan shi, yakan zo lokaci zuwa lokaci muna gaisawa. Almansur ya ce, shi yasa muke shiri da shi sosai ummi, kin san ni bana shiri da mutum munafiki. Nan Modibbo ya shigo ya zube a gaban Ummi yana kwasar gaisuwa. Cikin sakin fiska Ummi take amsa masa tana tambayar sa ya mutanen gida. yace Ummi, ai ni yau kwana biyu da dawowa ta, wallahi gidan ma sai jiya na shiga. Ayya, to masha Allah, in ka ƙara shiga ka miƙa min gaisuwa wurin iyayen naka. Za su ci insha Allah Ummi. Nan suka mike a tare, Ummi tana sa musu albarka, tana musu fatan ɗaurewan su. Bangaren su suka nufa, suna tafiya suna hira. Hadimansu wanda suke haraban gurin suka dinga zubewa suna kwasar gaisuwa. Modibbo ne kawai yake amsa musu, shi ko uban tafiya kawai yake kansa a ƙasa, tamkar wanda baya son kallon rana. Wasu haɗaɗɗun kujeru suka zauna wanda suke kewaye a ƙayataccen falon nasu wanda ya sha shimfiɗi irin na gidan sarauta. Ga wasu manya-manyan tantu sai wani tudu shi ma ya sha shimfiɗa mai kyau. Kafin ka hau sai ka taka matattakala, nan yake zama in yana son hutawa in baya son fita waje. Modibbo ya ce, san mu kai tarban baki ba wallahi. Baka ji yadda maƙogoro na ya bushe ba. Ai ko ruwa ka kawo min in sha. Wani irin kallo ya yi masa ya mutsi fiska ya ce, In har ni ne zan kawo maka ruwa ka sha, za ka kwana a nan. Dariya ya ya miƙe ya ce, Masifaffe kawai, kada Allah ya sa ka bani, ai ina da kafafu. Tsaki ya ja ya lumshe ido ya ce, Ka san kana da kafafu, miye na magana? Saboda ka na min hankali, ni zan kawo maka ruwa ka sha, to kada Allah ya sa ka sha. Modibo ya ce, Don Allah kar ka dame ni da masifa. Ka tsaya ka saurari abin da na zo da shi, ya faɗa yana zama kusa da shi yana ƙoƙarin buɗe ruwan goron da ya ɗauko a hannunsa. Cikin yanayin maganar shi ya ce, Allah ya sa magana ce mai muhimmanci ka zo kana damuna. Matsalata ta fi taka. Ajiye robar ruwan yayi bayan ya gama sha ya ce, Magana ce mai muhimmanci mana. Tun kafin na yi tafiya na so mu zauna mu yi maganar Allah bai nufa ba sai yanzu. Ajiyan zuciya ya sauke sannan ya ci gaba da cewa. Akwai yarinya da na haɗu ita wallahi a garin yawace yawace na na restaurant. Ka sani dai da son abinci mai daɗi. Kawai kwanaki buba ya ɗauke ni muka shiga kasuwa gurin wani abokin shi. A lokacin yunwa duk ta ishe ni, dole ta sa muka fito daga cikin kasuwar domin in samu abin da zan ci. Kawai sai Buba ya ce akwai gurin cin abinci mai kyau bakin kasuwar. Mu tsaya mu ci ba sai mun fita wajen gari ba. Tunda muka shiga gurin ido na ya tozale da yarinyar. Na ji duka duniya babu mace na ta dace da ni kamar ta. Yanzu abin da nake so da kai kawai shi ne. ka shige min gaba wurin neman aurenta domin ni kan nayi mata. Modibbo ya ƙara shi magana yana sauƙi ajiyan zuciya, fuskarsa cike da farin ciki da annashuwa. Wani irin tsaki sarki ya ja yana kai Modibbo wani irin kallo ya ce, Lallai ka raina min hankali wallahi. duka gama yawace yawacen ka ka zo ka kare a gurin yar tuwo tuwo saboda tsaban kare na ne ka ce wai in shige maka gaba kar Allah ya saka aure ta din duk ya karyar da kai kaman wani maraya ya ce ka san koyin da nake son yarinyar nan wato na kawo maka kuka na, a tunanin kai ne zaka share min hawaye na sannan kuma ina tunanin ka mara min baya akan wannan al'amari shine zaka sace min gwiwa bai kamata kai min haka ba alhaji ga malam ni fa ka fita da daga cikin wannan al'amarin naka kawai sai ka rasa wacce zaka kwaso sai yar talla Yar tallan ma a bakin kasuwa? Kai ka san 'ya'yan tallan nan ba tarbiyya ne da su ba. Ka sani ma ko tana biye biyen maza? Kawai ka je ka kasuwa kanka dutti da kuma kazuwa. Ka bi ka ɓata mana zuri'a, kada ka saka ni a cikin wannan shirmen naka. Cikin fusata Modibo ya dakatar da shi, kana ya ce, Ka yi ƙarya ka ce wannan yarinya tana da kazuwa ko karuwa ko mai zaman kanta. Yarinya ce nitsatsiya, kamila mai tarbiyya, Sana'a siyar da abinci take domin rufin asirin kanta ne saboda na lura iyayenta ba masu ƙarfi bane ba. amma bari ka je, duk ka da ka, yarinyar nan ta fi ka saboda haka in kana so in shirya da kai kar ka ƙara aibata min ita saboda zuciyata ba za ta jimura ba dariya sarki ya kama yi masa bayan ya nuna su da hannu ya ce amma ka bani kunya wallahi yanzu akan yar toto kake wannan tarjejiyoyin wuyar share shi dubbu yayi har yanzu yana dan murmushi a fiskansa ya gyara murya game da gyara kwanciyansa cikin ginshara ya ce zan so in ga wannan yarinyar da dai ban yi niyyar zuwa ba amma ganin yadda ka ce a kanta yasa dole zan je na ganta. Yanzu dai, yaushe ne ka shirya tafiya? Sakin fuska ya je yana kallon sa ya ce, Aya inda ake saƙar, kwata-kwata yarinyar ta ki amincewa in je gidansu. Yanzu ma da ƙir na karɓi nambar wayan ta wallahi, amma dai dole zan sa a bincika min gidansu. Shiru sarki yayi yana nazarin maganar nasa, ji yake kamar ya tsinka masa mari saboda yanda ya bashi haushi. Gashi bashi da halin magana, yanzu ya hayayyako masa da masifa, Ya lura abokin nasa yayi nisa sosai akan san yarinya, sai kawai yayi shiru yana jin maganar tasa bai tanka masa ba. Kayi min shiru, ina ta magana ne kadai. Me kake so in ce maka yanzu? Ya faɗa hankalinsa na kan wayarsa, ya ci gaba da cewa, ka ce yarinyar ta ki baka dama, kenan ba ta son ka, saboda haka sai ka hakura kawai, domin wahalar da kanka zaka yi gudun wacce ba ta son ka. Shiru Modibo yana jin tsoron faɗa masa maganar da ke bakinsa, da ƙyar ya samu ya ce, abin da za mu yi kawai mu je can gurin inda take sana'ar tata kafin mu samu gidan nasu wannan ne kuma ba za a yi da ni ba ko me za a yi sai dai ka yi in ka damu ka sa a duba maka gidan iyayen nata ni kuma na yi maka alkawarin zan maka jagora insha Allah ya ƙara shi maganin ba tare da ya kalle shi ba ai kuwa dole gobe na sa a nemo min adres ɗinta ko ta halin kaka ne taɓe baki yayi ya ce mu bar maganan haka mu yi wata hira wallahi raina ɓaci yake yi don dai kawai babu yadda zan yi da kai ne Dole ta samu dubu barin magana ba don zuciyarsa ta so ba. Suka shiga wata hiranta daban. Can wayar sarki ta yi kara, a natsai duba fiskan wayar Halisa ce. Ɗauke kansa ya daga kan waya har ta katse. Wani kiran ya ƙara shigowa a karo na biyu. Nan ma har ta katse bai ɗauka ba. Modibo ya ce, Matsala ta da kai kenan wallahi sai a yi ta kiran wayanka don tsabar wulaƙanci ga kidagawa A ya ya ce, Ka san wace ce ne? Modibo ya ce sai ka faɗa. Sarki ya ce, Wannan shashashar yarinyar ce Halisa. Dariya Modibo ya sa ya ce, Wai ka har yanzu baka sallama mata bane ba? Tsaki ya ja cikin damuwa ya ce, Zaman da ka ganni ina yi gurin ummi, wancan zancen take maimaita mu, wai dole sai na aure ta, babu yanda na iya, dole na yi musu biyayya. Amma kai kanka, ka san yarinyar ba ta burge ni, saboda ɗabi'unta duk ba masu kyau bane. Modibo ya ce, addu'a za ka yi, ka san dole mu yi mu biyayya akan duk abin da za su zo mana da shi, mutakar bai saba wa shari'a ba. Amma ina ganin za ka iya da ita duk taurin kanta, tunda na lura tana son ka da yau. Kafin Modibo ya rufe bakin shi, ɗaya daga cikin bayin da ke tsaye bakin kofar ya shigo falo da sallama. Ya zube nan bakin kofar kansa a ƙasa ya ce, Ranka shi daɗe, gimbiya halisa ce ta zo da jama'ar ta Shiro ya yi kawai yana latsa wayarsa. Modibo ya ce, Je ka shigo da su. Da sauri ya miƙe gami da cewa, An gama ranka shi daɗe, Allah ya taimake ka, yanzu zan cika umarninka, ya fice da sauri. Modibo ya kalle shi a fakaici yana kunshe dariyansa ya ce, Ka ga mutumiyar taka ko muna zancen ta sai ga ta tazo, gashi baka ce komai ba, Uffan bai ce masa ba, har gimbiya Halisa ta shigo ita da masu ke mata baya. Cikin kasaita ta shigo falon, kai tsaye inda yake zaune ta nufa, tana wani irin tafiya cike da izza da takama. Nan jama'ar ta suka zube bakin kofa suna kwasar gaisuwa, daga bisani suka fice ɗaya bayan ɗaya. Wani irin zama ta yi akan kujeran, tamkar za ta shige jikinsa ta ce, Yaya na ya kake? Kwana biyu duk ka sa hankali na ya tashi, na kira wayarka, ka ki amsa min. Ka san koyon da na damu da kai kuwa? Fuskansa haɗe ya ce, Ki matsa daga kusa da ni, matukar kina so in saurare ki da kuma abin da kika zo da shi. Kin san bana son wannan dabi'an taki, yana ɗaya daga cikin abin da yasa san baki kya burge ni. Jikinta a sanyaye ta ce, Wai me yasa kake faɗa min duk maganar ta zo bakin ka ne? Yanzu me ya laifi na dan na ina son ka. Ka san ba masoya na rasa ba. Wani irin kallo yayi mata da harara cikin kasaita ya ce, Ni ina ruwa na da wasu masoyanki. Kin san kina da masoya zaki makale, dole ki ce ni zaki aura? Ki je ki zaɓi daga cikin masoyan naki ki aura mana. Ai zai fi miki alkhairi. Shiru ta yi na minti biyu tana tunani, ta san halin shi da mugun wulakanci da girman kai ya zama dole ta lallaba shi tunda da ita take nema. Dole ta kwantar da kai har Allah ya sa burin ta ya cika. Kwantar da murya ta yi ta ce, ka yi haƙuri, insha Allah zan gyara. Ni dai buri na kawai ka dinga kula ni kana ɗaga wayata idan na kira. Share ta yi ya ci gaba da duba wayarsa. Modibu ta kalla ta ce, ya Modibu ka sanya baki, wallahi ina tsoron wulakancin abokinka, kullum da irin kalan da zai zo min da ita. Gashi kuma ni zuciyata ta kasa haƙura da shi. Cikin dariya Modibbo ya ce, Kar ki damu, insha Allahu zai wuce, amma dole ki haƙuri da halin shi, domin ba ke kaɗai yake ba. So, tun yanzu ya kamata ki gane wani irin miji zaki aura. Ajiyan zuciya ta sauke ta ce, Baka ji da nake ji a zuciyata ba, amma babu komai. Cikin dariya gami da barkwanci Modibbo ya kalli abokin nasa ya ce, Mutumina, kana jifa, ya kamata ka ajiye wayarka ku fuskanci juna da mutumiyar kafin zuwa wannan lokaci. Hankalin shi na kan wayan shi ya ce, Baka ji abin da ta ce min ɗazu ba? Wai tana da masoya. Ka ji wani zance don Allah. Ta san tana da masoya take na ce mun ‘yan renin hankali kawai? Ni dai na ce ka yi haƙuri. Halisa ta faɗa muryanta ƙasa-ƙasa. A ya ce, in ban haƙura ba ya zan yi da ke. Ai dole ki koyi magana domin ni bana son shirme. To zan koya insha Allah. Nan da ta lallaɓa shi ya haƙura suka ci gaba da hirarsa sama-sama. Modibbo ya ce, to ni zan wuce sai mun yi magana a waya kafin gobe. Insha Allah zan sa a duba mu. Allah ya kai mu abin da ya ce kenan. Halisa ta ce, Ka da mutanen gida ya Modibbo, a kai da su mama. Sosai Halisa ta dinga jan shi da hira, wani ya amsa mata, wani ya share ta. To inda sabo ta saba da hakan. Cikin zuciyarta ta ce, a juri zuwa rafi, wata rana tulu zai fashe. Yanzu dai buri na kawai na gana mallake ka, duk wulakancin ka zan jimre. Modibbo ɗa ne ga wazirin sarki, inda waziri ya kasance kani ga mai martaba sarki Al-Mustapha. Uwarsu ɗaya, ubansu ɗaya. Waziri yana da ‘ya'ya goma sha shida, bakwai mata, sauran duk maza ne. Matansa hudu kowace tana da ‘ya'ya da shi, Wazirin mutum ne shi mai bala'in son mulki sosai domin ji yake tamkar ya kwace sarautar daga hannun dan uwan nashi. Kullum burin shi da kokarin shi yaya za a yi sarauta ta dawo hannun shi shi da iyalansa. Shi yasa ya ga mai martaba bai haifi ɗa namiji ba sai hankalin shi ya kwanta. Yana jiran ranar da mai martaba zai kwanta dama ya gaji sarautar tunda ne namiji. Cikin hukuncin Ubangiji Allah ya azurta mai martaba da haihuwar sarki Almansur. Inda ya zamo ɗa ɗaya tilo cikin ‘ya'ya mata goma sha bakwai. Wanda shi ne ya kasance cikon na goma sha takwas a cikin ‘ya'yan mai martaba. Lokacin waziri kusan zaucewa ya yi, ya dinga shiga da fice gurin ganin ya ga bayan sarki, wato almansir kenan. Allah bai bashi iko ba. Dan duk wani kulumboto da yake shiryawa sai ya koma kan shi ko kan iyalin shi. Duk rabin ƴaƴan shi maza sun zama ƴan shaye-shaye idan ka cire Yusuf wato Modibbo, duk ciki shine tsatsin cikin su, shi yasa suka fi shiri da sarki Almansir. Kusan a tare suka yi makaranta, komai iri ɗaya suke sakawa. Duk inda ɗaya yake, to zaka ga ɗayan ma a gurin. Halayyarsu ce kawai bata zo ɗaya ba. inda sarki wato almansur ya kasance mugun miskili wanda magana ma take zama wahala a gare sa sai ya kwana yini bai kula kowa ba har sai in kamawa ta yi shi kuwa mo dubbu mugun saukin kai ne da shi game da wasa da dariya idan ka gan shi san ba za ka ce na da alaka da gidan sarauta ba saboda da kowa mu'amala yake yi babba da yaro Tsakaninsu ba sa koyewa juna sirri duk abin da ya damu ɗaya daga cikin su to tsakaninsu za su warware matsalar ba sa barin maganar da fita waje. Shi yasa kai tsaye dubbu shi ya fara kawo maganar Balaraba. Kiran shi suna sarki da mutane ke yi da mutanen gida da jama'ar gari ya samo asali daga gurin mahaifin shi. Shi ne yake kiransa da sunan tun yana yaro, in ya ga yana wata irin tafiya cike da kasaita. Ko cin abincinsa abin kallo ne balle yanda yake magana. Yanda mai martaba ya fuskanta abin a jininsa yake, shi kansa yaron ya san ya fi shi kasaita. Shi ne dalilin da yasa ake kiransa da sunan mutanen gida suka kama haɗe da jama'ar gari. To masu sauraro a nan zan dakata, mu tara a kashi na gaba da yardan Allah za mu daga inda muka tsaya mun gode.